gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya yi barazanar konar duk wani kwamishina ko kuma shugaban karamar hukuma da aka kama na karkata abincin da aka tanadarwa yan gudun hijira waɗanda rikicin boko haram ya ɗaiɗaita gwamnan ya dai bayyana hakan ne a fatar gwamnatin jihar da ke garin maiduguri lokacin da yake rantsar da shugabannin ƙananan hukumomi ashirin da bakwai da kuma sabbin kwamishinoni ashirin da ɗaya da ke faɗin jihar. and believe me i will not even think twice in removing any chairman or commissioner found wanting. ya ce a shirye nake na kori kowane komishina ko kuma shugaban karamar hukuma da aka kama na karkata dukiyar jama'a. I want you to forgive me. I will definitely step on so many toes. ya ce ina so ku yi mini gafara amma ina tabbatar muku cewa zan taha kafar mutane da yawa gwamnan ya kuma umarci shugabannin kananan hukumomin gala da goza da kuma kala balge da setere nasu ya nasu su koma garin yola inda ya ce ana da yan gudun hijira fiye da dubu goma daga jihar borno ya ce zai zirce su a ranar litinin idan allah ya kai mu don kokarin dawowa da waɗannan yan gudun hijira zuwa gida you have to buy food stock for our people who are dying but any chairman or any other person be it a commissioner or a member of the House of Assembly or anybody that tempers with this foodstuff meant for the poor will incur the wrath of the law. Ya dole ne ku sayi kayayyakin abinci ga mutanenmu da suke ta mutuwa kuma kowane kwamishina ko shugaban karamar hukuma ko 'yan majalisar dokoki ko na tarayya da suka taba kayan abincin 'yan gudun hijira za su fuskanci shin hukuma. Immediately after Sallah we'll start rebuilding Bama with or without international support. Ya ce za mu fara gina garin Bama bayan Sallah ko da taimako daga waje ko babu zuwa ƙarshen shekarar nan dai duk wani gari da wannan ta'addanci ya shafa in Allah ya yarda za mu gina masu makarantu da asibitocinsu da ma gidajensu bayan wannan jawabi na gwamnan ne dai sai na tambayi shugaban karamar hukumar gamborun gala ɗaya daga cikin garuruwan da sojojin najeriya suka karɓo makonni biyu da suka gabata honorable abdulrahman abdulkarim ko ya suka karɓi wannan umarni na gwamnan dama wannan wuri shine muke jira tun da fari da mutanen mu suna cikin wahala suna cikin ukuba shine da kuma da gwamna ya ga yi ba wannan umarni fara ta zo daidai da zama dama yanzu nan muka rantse dutse akan za mu kare umarmu za mu ce a aiki da aikin jama'a yanzu daga nan za mu tattara kayan mu nufi wala camp mu sai da zamu dawo da mutanen mu gida Nan dai kamar zuwa yaushe za ku tattare na ku zuwa garin yola wajen waɗannan yan gudun jira yanzu nan za mu ga mun tashi za mu shiga mitin eh, gwamna idan muka gama san tafiya haka za ka tashi tafiyan gwamnati ba ka za ka tashi ka je da hannu mutane suna cikin wahala mu san mene bukatunsu a can ƙasa ko ya za mu kawo su kuma anan ko ina muka za mu ajiye su muka dawo da su to kila zai dauke mu ko na ɗaya biyu ne dan shi shirye shirye abubuwan nan sai mu tafi amma kullum mutane sun dawa suke fara ko. sai yana zai da kamaru ne don kamaru su ce ba su ga mutanen najeriya wajen shugaban karamar hukumar gamborun ga abdulrahman abdulkarim kenan ke bayani game da umarnin da gwamnan jihar ya basu na jigilan yan gudun hijira da suka fito daga kasar kamaru da kuma suka yada zango a garin yola wanda kasarin su yan jihar borno ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya